Assalamu alaikum one time, assalamu alaikum lada goma, idan kuka amsa lada goma, mana barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri na musamman, shiri ne wanda ni da nake zaune ni zan gabatar da kaina kuma ni zan gudanar da shirin. Sunana Dabo da Prof aka Mr. Lada Goma. Kuma wannan shirin na musamman ne domin taya ni murna ya cika shekara goma sha ɗaya a masana'antar nishaɗi ƙirƙira da kuma fasaha. Da fatan za ku biyo ni domin ku ji jerin waƙoƙin da nake tafa da su a cikin fitattun waƙoƙina wanda ni kaɗai na yi su ba na haɗaka ba ko kuma wanda aka gayyace ni. Da fatan za ku kasance da wannan shiri har izuwa ƙarshe. To, kamar yadda na faɗa Wannan shiri na musamman ne don taya ni murna na cika shekara goma sha ɗaya. Don haka za mu fara da waƙa mai suna Forget You. Waƙa ce ta minti ɗaya kacal. a ciki aka yi baiti aka yi kuma amshi. Ku dakace mu domin ku ji wannan waƙar yadda take sannan ku ji labarin da ke bayan wannan waƙar. tina zaman zamana a cikin shago sai mutane suka ce dabo zama ango sai na bi shawara su nemi budurwa ashe ban yau dace ba ta mai da niwa na ke kullum ita ko tana ta kiba da ta karɓi kuɗi na sai ta ce mai Justin Bieber da balan balangu kifi har da waina fa masa da ta cinye ni kuma sai ta ce min ta albasa kalma na guda biyu na tabbasin fi dozin da mata da namiji sai ta ce min cousin albashi na na wata hudu shine kudin mai da na an yi korafi sai ta ce min baby shut up na nake ni ana dole ne soyayya da ke baby wai dole ne idan ke ce autan mata fani na haƙura. da ni ba za ki kai ne lahira ba ina je ina gani da sauran kwari na eh, ba za ta kai ni lahira ba bayan da sauran kwari na waƙar forget you kenan waƙa ta minti ɗaya kuma ita ce waƙar minti ɗaya ta farko da na fara yi tarihin wannan waƙar ba wata doguwa ba ce akwai waƙa sananniya ta mawaƙin kudu da ake kira kis Daniel akwai lokacin da ya sa wani challenge na wata waƙar sa to ni ban yi wannan challenge ɗin ba amma na ɗauki kiɗan na yi nawa labarin kuma waƙar gaskiya ta karɓu duk da kasancewar ta minti ɗaya ne musamman yadda ba a saba waƙa minti ɗaya ba kuma na yi a minti ɗaya to kuma na yi ta ne a cikin shekara ta 2018